Sashin Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko kuma kan kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar TuneIn ko kuma a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Sahabu Imam Aliyu ne ke jagorantar gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Litinin 13 ga watan Afrilu shekara ta 2026 miladiya. Yanzu a nan birnin Washington DC agogonmu yana karfe ɗaya na dare wato shida na safiya a galibin ƙasar Hausa da fatan kun tashi lafiya. Ga kanun labarai. Ana fargabar mutuwar akalla mutane ɗari biyu bayan jiragen yakin sojin Najeriya sun kai hari a wata kasuwar ƙauye. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a jiya Lahadi rundunar ruwan Amurka za ta fara ƙaƙabawa mashigin ruwa na Hormuz takunkumi shugaban kasar Djibouti Ismail Umar Guella ya sake lashe zaben shugaban kasar da kashi 97.8 na ƙuri'u. Kanun labaran kenan. Jigo daga arewacin Najeriya a kaninka wanda kai ma ka taɓa zama jigo daga arewacin Najeriya a siyasar Najeriya Kashim Shatima ya kalubalance ka yi ce maka shekara takwas da kai kana mataimakin shugaban Najeriya ka nuna wani aiki da kai ma arewacin Najeriya guda takwas haka zalika ka nuna mutum takwas wa'inda ka kafa a arewacin najeriya me za ka ce mishi daga wannan gaskiya ba zan ba kashi shitima amsa ba don bai da da'a na ɗaya dai na fi shi shekaru na biyu na fi shi sanin aikin gwamnati kuma baya cikin al'adar mu arewa haka kawai ka tinkari mutumin da ya fi ka girma ya fi ka shekaru ya fi ka ko menene ka zauna kana azami shi bakar magana ko kuma kana zargin shi baya cikin halin mu na mutanen arewa baya cikin ɗabi'an mu zan ba shi yan ba. tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar kenan za mu kawo muku fashin baki kan tasirin faduwar zaben shugaban kasar hungary victor orban a siyasar turai za mu kuma gabatar da shirin ga fili ga doki sannan mu karkare da rahoto daga fagen wasanni amma da farko sai ku gyara zama ga yusuf aliyu harande da cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya. Ana fargabar mutuwar akalla mutane ɗari biyu bayan jiragen yakin sojin Najeriya sun kai hari a wata kasuwar ƙauye yayin da suke bin mayakan ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi a arewa maso gabashin ƙasar a daren ranar Asabar. Kamar yadda wani kansila na yankin da mazauna yankin suka bayyana a jiya Lahadi, rundunar sojin saman ta Najeriya yayin da take mayar da martani kan rahotanni da ke nuna fararen hula sun jikkata. Ta ce a cikin wata sanarwa cewar ta ƙaddamar da sashen binciken haɗurra da ke shafar fararen hula, watan Civilian Harm Accident and Investigation Cell, domin nan take tafi wurin da abin ya faru domin gudanar da bincike kan zargin. Tun da farko rundunar sojin saman ta bayyana cewar ta kashe mayakan ƙungiyar Boko Haram a yankin Jalli da ke jihar Borno. Daga bisani gwamnatin jiha makwabciyarta Yobe ta ce a cikin wata sanarwa cewar an kai harin sama a yankin kusa da wata kasuwa inda masu saye da sayarwa suke taruwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a jiya Lahadi rundunar ruwan Amurka za ta fara ƙaƙabawa mashigin ruwa na Hormuz takunkumi lamarin da ke ƙara tsananta rikicin bayan tattaunawa mai tsawo da Iran ta yi wadda ta kasa haifar da yarjejeniya domin kawo ƙarshen yakin tare da jefa yarjejeniyar tsagaita wuta ta makonni biyar cikin haɗari. Rundunar tsakiya ta sojin Amurka ta bayyana cewar dakarun Amurka za su fara aiwatar da wannan takunkumin ne kan duk zirga-zirgar jiragen ruwa da ke shiga da fita daga tashoshin jiragen ruwa na Iran da misalin karfe goma na safe agogon Amurka a yau Litinin. Sanarwar da rundunar ta wallafa a shafin ta na X ta ce za ta aiwatar da wannan takunkumin ne ba tare da nuna bambanci kan jiragen ruwa na kowace ƙasa da ke shiga ko fita daga tashoshin jiragen ruwa daga yankunan gabar tekun Iran, ciki har da dukkan tashoshin Iran da ke tekun Arabian Gulf da kuma tekun Oman. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Shugaban ƙasar Djibouti Ismail Umar Guella ya sake lashe zaben shugaban ƙasar da kashi 97.8 na ƙuri'u kamar yadda gidan rediyo da talabijin na ƙasar ya sanar a ranar Asabar. lamarin da ya ba shi damar fara wa'adi na shida wanda zai ƙara mishi tsawon mulkinsa na shekaru ashirin da bakwai. akan ƙaramar ƙasa da ke da muhimmiyar matsayi a fuskar dabarun soji a gabashin Afirka. Ƙasar wadda ke da yawan mutane aƙalla miliyan ɗaya tana bakin tekun Adin a mashigin tekun Bahar Maliya, kuma tana karɓar sansanonin sojojin ƙasashen Amurka, China, Faransa, Italiya da Japan tun daga shekarar 2023 jiragen ruwa na kasuwanci da dama da suka samu haɗari sakamakon harharen mayakan huti na yemen sun rika sauka a ƙasar nasara ga guella mai shekaru 78 wanda aka zaɓa a shekarar 1999 don ya gaji kawunsa hassan guel abtido kuma jam'iyyar sake da rinjaye a gwamnati bata zo da mamaki ba tsohon jagoran masu kishin ƙasa na Hungary, Victor Orban, ya amince da shan kaye a jiya Lahadi bayan babban nasarar zaɓe da sabuwar jam'iyyar adawa ta tizza ta samu, lamarin da ya samar da koma baya ga abokan hurɗarsa kamar su Rasha, fadar White House ta shugaban Amurka Donald Trump. Sakamakon zaben da aka samu bisa ga ƙididdigar kashi 81.5 na ƙuri'un da aka ƙirga, ya nuna cewar jam'iyyar Tizza mai ra'ayin tsakiya ta dama kuma mai goyon bayan tarayyar Turai ƙarƙashin jagorancin Peter Maguire ta lashe kujeru 137 wanda ya ba ta rinjaye mai mahimmanci na kashi biyu bisa uku na Majalisar Dokoki mai mambobi 199 inda ta kayar da jam'iyyar Fed C. Obana. sakamakon zaben dai bai kammala tukunna ba, amma a halin da ake ciki a bayyane yake kuma a fayyace yake. In ji Obani mai shekaru sittin da biyu a ofishin yakin neman zaɓensa, wasu magoya bayan sa da suka taru a wajen ofishin nasa sun fashe da kuka yayin da suke kallon jawabi a talabijin, inda ya ce, Sakamakon zaben yana da raɗaɗi gare mu, amma a bayyane yake. Yusuf Aliyu Harande aka ji da labaran duniya. Atiku Abubakar yi takara kusan za a ce so biyar yanzu baya. Idan har kila jam'iyyar ka ta ce tana so ka tsaya takara, kana da muradin ka tsaya takara kenan a 2027? Za ku ji amsar da wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya bayar kan wannan tambaya. Da farko kamar yadda ba za ku kasa ji cikin labaran duniya ba mutumin da yake da farin jini a manyan fadan gwamnatocin duniya a fadar White House ta nan Amurka da kuma Kremlin a Rasha, Victor Orban na ƙasar Hungary ya sha kaya a zaben ƙasar da aka yi jiya Lahadi. To koya masu fashin baki suke kallon tasirin wannan kaya da Victor Orban ɗin ya sha? Tambayar da na yi wa Professor Tukur Abdulkadiri na jami'ar jihar Kaduna kenan. To a gaskiya wannan zaɓe yana cike da abubuwa da yawa na ban mamaki da kuma manuniya ga irin halin da ƙasar turai ta samu kanta tun bayan yakin da rasha ta kula a kan ukraine da kuma wanzuwar donald trump a musamman dawon shi na biyu a shugabancin ƙasar amurka shi dai shugaban ƙasar hangara mai barin gado victor orban ya ɗan ra'ayin riƙau ne kuma mutum ne wanda yake yana eh, mai yana tafiya ne yana kuma mai tuka da walwala ne yana da mummunan ra'ayi da kyamar tsiraru waɗanda ba fararen fata ba a turai yana da ƙiyayya ma falastinawa kuma yana da ƙiyayya ma ƙungiyoyin duniya hukumomin duniya bara lokacin da kasashen duniya suke ta da isra'ila kuma suke kara mai da netanyahu a matsayin sa da isra'ila a matsayin saniyar ware a watan kusan nake jin a afrilu na bara ya gayyaci netanyahu ya zo kasar duk da cewa akwai tuhuma da babban kotun manyan laifuka ta duniya take ma netanyahu daga karshe ma da ita ƙasa hangare ta ma fice daga cikin wannan kotu saboda haka ina ganin wannan wani al'amari ne da gaba da damisa ne baya siyaki turai ba za a ce masu goyon bayan adalci ne ko son zaman lafiya a duniya ba to amma kuma rashin haɗin kansu da amurka ƙarƙashin donald trump ya ƙara taimaka ma duniya ya ƙara rage wasu bala'o'i da fitintunu da ƙila da sun haɗa kai da bakin su ɗaya da donald trump ya, ya tsunduma duniya saboda haka kasancewar ah, ah, wannan jam'iyya ta shi zababben shugaba peter maja a yanzu ta samu kusan kujeru 138 a cikin 199 ga babban nasara ne sannan kuma donald trump ba kusan sau shida a tarurruka yana fitowa fili yana ayyana goyon bayan shi ga ainihin eh, victor orban saboda haka da kuma shi kanshi jd vance mataimakin shugaban kasan ya je satin da ya wuce amma duk da haka bai sa shi victor oban ya samu nasarar zaɓe a zagaye na biyu ba saboda haka babban al'amari ne ya ƙara nuna halin ni'yasu da dangantakar amurka take da turai da kuma kilayen da yaƙin rasha da ukraine zai kasance da kuma dangantaka amurka da turai gaba daya Profesa Tukur Abdulkadir masani a tafarkin mu'amalan tsakanin kasashen duniya a jami'ar jihar Kaduna. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma wazirin Adama Alhaji Atiku Abubakar ya yi hira da GTA Hausa Amurka ke magana tare da abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande. Ga yadda hirar ta kasance. Jigo daga arewacin Najeriya a kaninka wanda kai ma ka taba zama jigo daga arewacin Najeriya a siyasar Najeriya Kashim Shatima. Ya kalubalance ka ya ce maka shekara takwas da kai kana mataimakin shugaban najeriya ka nuna wani aiki da kai ma arewacin najeriya guda takwas haka zalika ka nuna mutum takwas wa'inda ka kafa a arewacin najeriya me za ka ce mishi daga wannan gaskiya ba zan ba kashi shitima amsa ba don bai da da'a na ɗaya dai na fi shi shekaru na biyu na fi shi sanin aikin gwamnati kuma baya cikin al'adar mu arewa haka kawai ka tinkari mutumin da ya fi ka girma ya fi ka shekaru ya fi ka ko menene ka zauna kana azami shi bakar magana ko kuma kana zargin shi baya cikin halinmu na mutanen arewa baya cikin ɗabi'anmu zan ba shi yansa ba Atiku Abakar ka yi takara kusan za a ce so biyar yanzu baya idan har kila jam'iyyar ka ta ce tana so ka tsaya takara kana da muradin ka tsaya takara kenan a 2027? Me zai hana? Ina da lafiya na. ba abin da ke damuna na da karfi na me zai hana to za ka ga cewar ka yi takara so biyar kana ganin 'yan najeriya kila ba su me a ciki ne shugaban amerika wanda ya fi kowa suna so nawa ya tsaya so biyar kafin ya zama shugaban amerika wa yake kiran shi abraham lincoln gwamna ma kai barin gaya maka so hudu na tsaya gwamna na tsayawa ana sokewa na tsayawa soja na sokewa so hudu na biyar din ne da suka bar ni sannan ban zama gwamna ba na zama vice president wani abin mamaki ne a siyasa ko kuma a harkar neman duniya don yanzu kana wata sana'a don kaje yau kasuwa baka ci riba ba don haka gobe ba za ka daina sai ka daina zuwa to Atiku Abubakar a shirye yake idan jam'iyyar shi da al'ummar Najeriya suka kira shi ya tunkari wannan zaɓe ga dangane. Kwarai da gaske ban taɓa ma shiri kamar wannan lokacin ba. Me ya bambanta wannan karan da wayancan karan? To ka zo bi wahalar da mutane mu ke ciki. Ba zaman lafiya, ba hanyoyi mai kyau, ba asibiti mai kyau, makarantu babu, matasan mu ba aikin yi to yaushe za ka tsaya kaiwa jama'a aiki ya wuce wannan lokacin A Atiku Abubakar idan ka ce za ka yi takara ka shirya ka tinkari wannan zaɓe ga dangadan jam'iyyar nan ta APC tana da kusan gwamnoni 32 ko 31 wanda ana tunanin wasu ma za su shigo ta ta ya za ku tunkare ta to gwamna ke zaɓe ai jama'a suke zaɓe ba gwamnoni ba amma a tiku Abubakar ka fi kowa sanin karfin gwamna a jiha tunda kayaki ta zarce a shekarun baya kuma gwamnonin sun mara maka baya da majalisu majalisar dattawa da tawakilai. gwamnonin da daban suke da gwamnonin yanzu me bambanta su na yanzu suna jin tsoro don su yi sace-sace to tsoron me za su ji in suna kan gwamnati kai ka san abin da yasa ake diban su su tafi za a zo ne a same su a ce ga satan da kuka yi Atiku Abubakar kuna ta ikirarin cewar ana yi ma 'yan adawa bita da kulli me yasa kuke wannan ikirarin cewar ana muku bita da kulli domin an gane jama'a suna goyon bayanmu kuma in dai za a yi zaɓe tsakani da Allah za mu samu nasara kuma ba a so mu samu nasara kuma ba a so nasarar jama'a to shi ake kama 'yan jam'iyyar ku a kama wannan a cimar mutunci a kai wannan ƙara da sauransu wannan ba wani sabon abu ba ne a siyasa a kuma neman mulki to wannan ya zama ba kwa jin tsoro ba kwa shayi a game da ko da an ci gaba da kama ku za ku ci gaba da bibiyar za mu ci gaba ka ɗauki misali ni din nan me ba yi mini ba an kama ni an je gida na a kashe ni na gudu na bar kasan nan na dawo so me ba me wani wani sabon abu ne ba a ji kana magana cewa za ka tsaya takara a 2027 ba me yasa har yanzu ko ko akwai wani abu da kake jira ne da sai ya bayyana sannan ka fito ka nuna cewar ko za ka tsaya takara muna gina jam'iyyar mutu ai sai mun gama jam'iyya kafin ka ce za ka nemi takara ko idan a atiku abakar yau ya zama shugaban najeriya wani irin alkawali yake da shi ga al'ummar najeriya wanda zai bambanta da abin da gwamnatocin da aka yi a baya suka suka kasa saurari lokacin alkawuran ai lokacin bai zo ba tukun sai na ce na fito zan tsaya sannan ba da dalilai na sai ka saurara. Baiwa ce Najeriyar nan da ni da kai da dukannan kowa. Tamkar gidan gandu ne malam matsugunin da ya killata kowa. addinai duka ba mai suka kishin ƙasar da ake yi wa giwa giwar afirka babban nama ta yamma babu uwa wake kore fari nau'o'in tuta da can gani da bayanin girma albarkatu kama a cikinta najeriyar uwa mai girma kasar aminci kasa ta karamci kaɗan daga cikin hirar da yusuf aliyu harande da tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar kenan Kuna tare ne dai da sashen Hausa na GTA Amurka ke magana, yanzu kuma za mu kawo muku shirin gafili ga doki tare da Nasiru Adamu Likaya. A yi sauraro lafiya. Ga ga doki. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana, barkamu da dawa sabon shirin ga fili ga doki. Da ke kawo zazzafar muhawara kan siyasa da lamuran yau da kullum. tsakanin ɓangarori da ke hamayya da juna. Babbar gamayyar 'yan adawa ta ADC ta yi tattaki har helkwatar hukumar zaɓe INEC don nuna rashin amincewa da cire sunan shugabannin gamayyar a matsayin jagororin jam'iyyar ta ADC. An ga manyan 'yan hamayya irin su Atiku Abubakar, Rabiu Musa Kwankwaso, Peter Obi, Ra'ub Aragbeshola, David Mark da sauransu rike da fallon leda dauke da rubutu da ke nuna yatsa ga shugaban hukumar zaɓe a Amopitan. Dama shugabar mata ta jam'iyyar Naomi Abel ta ce sam ba za su yarda da matakin na hukumar zaɓe ba da zargin hakan neman mai da Najeriya mai bin jam'iyya ɗaya ne. akwai hatsari a Najeriya fa already dama Najeriya ga halin da muke ciki duk inda aka ce ana running one party system duk inda aka ce mutum ɗaya ne sai abin da ya ce za a yi ai za samu chaos za samu damuwa ba zai baya ma yiwuwa ka samu cewa kamar wani hitler eh ka zo ka haɗe kowa gaba ɗaya ka ce sai kai kaɗai ai ba zai yiwu ba mugun abu da yake zuwa ma ƙasar nan idan dai aka bar su kaɗai su yi abin da suke so haba bai yi ba mataki na biyu shine ba za su hana mu yin abin da muke yi ba don an zaɓe mu a bisa ka'ida an rantsar da mu a bisa ka'ida duk abin da muke yi a adc sai an kira inec sai an yi shi a bisa ka'ida sannan kuma shi wanda suke goya ma baya da ya kawo wannan damuwan a bisa ka'ida ya bar aiki ya rubuta resignation amma duk da haka domin kawai sun zama compromise domin kawai suna sauraron irin dukiyar da ake zuba musu duk abin da suke so za su yi mataki muna ɗauka sosai kuma na farko ba za mu yarda cewa za a watsar mana da wannan jami'a tamu da adc ba muna nan daram duk abin da kuma ya kamata mu yi za mu yi ko suna so ko ba sa so ku shiga fagen muhawara tsakanin mataimakin shugaban jam'iyyar apc na arewa maso yamma garba datti muhammad da shugaban ofishin ƙetare na adc mai gari Bello Kasimu. kun da sai menene don an zo ana za a kashe su sai menene don turji ce su bar gari sai menene za ku ga menene in Allah a kai mu 2027 ba ku da gaskiya tabbas za ku ga menene dubu biyu da ashirin da bakwai Allah ya kai mu da rai. A wani rabin mai gari eh, bari mu bari mu bawa eh, da ka san ka yi magana sosai amma eh, honorable garba rufe mana wannan abun in akwai martanin da zaka ka wa mai gari mun baka minti daya to na farko dai ina so ya interpretin maganan da nayi da ya ce wai turji ya bada umarni na ce turji barula ne da shi da barula da hofi ina nan criminal ne kuma ana neman shi in kai a wurin ka jarumi ne mu banza ne eh, ai a boye yake ya fito fili mana kullum a boye yake ai sai na ce maka turji ba kowa bane kuma za a yi maganin shi duk ran da ya fito ana nan kuma ana farautar shi ana neman shi ai gudu yake yana sake wuri yana boyewa amma ana nan shi ya sani kawai lokaci ake jira insha Allah kashin shi zai bushe kuma za a kama shi a hannu in Allah yarda da shi da duk yan iskan da suke iskanci a gwamnati tana nan tana shirin tana kuma bi tana tara bayanai kuma in Allah ya da duka wannan abin za a yi maganin shi. Uh, ko da ke honorable garba ban ji ka kira ma irin uh, ayyuka da shi malam nuri bato ya har je amurka ya dan sassauta abubuwan nan da aka so a sa najeriya gaba. eh to ai kaga uh, akwai abubuwan da ake da yake wani nasiri ne ba bane da ake faɗa irin magana da shi malam Amurka murna suke da abun da ya je Amerika ai chairman din su na INEC shi ya je ingiza duk abun da ya faru ga takardun kowa ya gani kuma dadi suke ji shi yasa suka saka mar da wannan eh, sakamakon na cewa a hada Krista da fada a ce ana kashe Krista a Northern Nigeria chairman din su na INEC na yanzu shi ya kai wannan takardan Amerika chairman din su na INEC ko chairman din INEC na Najeriya honorable mai gari eh? chairman din INEC na Najeriya ko na jam'iyyar ABC. na Najeriya chairman na INEC na Najeriya ga takardun sun fito shi wai wannan rubutu ya kai akan cewa ana ana ana wa kirista kisan kare dangi a Najeriya ni lauya duk abin da ka zo mai da shi shi an je can ban shi ne aka sa yawa Oh yanzu yanzu in shi doya ne sai a zo a temar ka kashe Najeriya sai ka yanzu kenan kuna gaya ma duk abin da kuka temar yayi zai in yayi kuka ce yayi yayi announcing Tinubu ya ci a daren zaɓe sai yayi kenan ta jaba wa mutum wuka ana gani amma ba za a ce yayi laifi ba sai an je a tabbata shine ne ai duka abun da muka shiga na abun nan na Trump da Najeriya su suka yi ko dama suna son a zuwa yaki Sokoto kalifet. ko me burin su wannan shine har yanzu ba mu tabbatar ba don mun ga har an je an jefa bom a tsakiyar daji inda ba kowa a tambuwan kuma masu tambuwan yana cikin wuraren da ake zama lafiya a Sokoto a nan an fara jefa bom Don haka suna da wata niyya suna da wata kullelliya a ƙasa ya za su yi su warga zakan arewa zaman lafiya da muke tsakanin Kirista da arewa eh, da musulmi a arewa na tashi baka tsakanin gidajen mu gidan mu akwai na Kirista akwai na musulmi makaranta kujera na gari ga na Kirista muna zaure shine suke zo su zo su raba kayukan mu shi yasa wanda suka tura ya je abun da yayi din suka zo suka saka mar da kujeran da tafi kowanne harkar zaɓe a Najeriya. Don kuma ya zo ya rubuta musu abin da suka ga dama ranar zaɓe. Honorable a ah, ah, honorable mai gari bari mu dakatar da kai honorable mai gari mun dakatar da kai a nan ah, don kusan kar kuma ya zama an taɓo hukumar zaɓe da yawa kasancewa ta mai zaman kanta ne. Za mu ta ai ba za a taɓa eh, yin siyasa ba a taɓa hukumar zaɓe eh, ba. Eh, ai aka ce mai zaman kanta ne. Uh, mu ba yadda za a dauki mutumin da yake da bangaranci a zuwa bashi a ce rike uh, bari bari bari mu rufe bari bari mu rufe da Jonathan lokacin da ya bawa Jega a Zairu Jega bai taba gani shi ba bai san shi ba kuma da baya bayar ba mutum da ya da da jijiyar waya ta bai da shi ba don an san bai da bangaranci mutumin kirki ne ba wanda ya san shi da wani abu wanda mara gaskiya amma wannan kowa duk Najeriya duk duniya sun ga abin da ya yi mai garbin lokasimu kusan ina so ka bada dama ka saurari eh, honorable garba ya bada amsa sai mu rufe eh, hello eh honorable eh, garba datti muhammad ba mai gari amsa sai mu rufe shirin nan insha Allah Eh abubuwan da ya faɗa ya zargi hukumar zaɓe ya ce kamar kawai watakila ma za a bata da umarni ne kawai ta yi wasu abubuwa irin wannan. ne ya san ba su da nasara ya ga alamu ya nuna yanzu za su fara makalewa da wani hukumar zaɓe tun ma ba a yi zaɓe ba sun fara karaya sun san ba su da nasara kuma maganan da yake fita shi a ciyaman na inec ya rubuta wasiƙa a mazaunin shi na lauya da aka sa shi amma ya ra'ayin kansa ne ra'ayin kansa ya ce dama da an canza magana ra'ayin kansa ya faɗa ba wanda ya sa shi yana rubuce a takardan wani rabin mai gani ba zan bar Najeriya ba ba rayin ba wani ya sa shi ba rayin kanshi ya rubuta to kuma rubuta rayin kanshi wannan shi ya safa ina ga maka amma asalin wanda suka kai wannan abu suke ba da kuɗi suke lobbying a America mutane ne masu neman Biafra su ne na asali kuma mutanen ku ne wanda yake yanzu su ne suke cikin jam'iyyar ku so ka san da wannan kar ka juya magana ta zama wani iri wanda wanda ya fiye nan dukanu yana jami'ar ku da APC wane mu dakata a nan zazzafar muhawarar nan ta ga fili ga doki za ta ci gaba da zuwa muku da yardar Allah a don mako a madadin GTA Hausa Amurka ke magana nasiru adamu hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum a gaida nasiru adamu hikaya ga bala dahiru bronco da rahoto daga fagen wasanni manchester city tana sake matsan arsenal don ganin cewa ta kau da ita a lashe gasar premier league na kasar ingila na wannan shekara bayan da kungiyar kwallon kafa ta manchester city din ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta chelsea a gidanta da kwallo uku da nema a wasan mako na 32 na gasar premier league na kasar ingila yanzu haka ne kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta ba da maki shida ne kacal tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta manchester city yayin da sauran wasannin da aka fafata kuwa a gasar premier league a jiya kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest sun canji ras ɗaya da ɗaya da aston villa sandala a gida ta samu nasara a kan tottenham da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da crystal palace ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta newcastle united da kwallo biyu da ɗaya a gasar La Liga na kasar Spanish Kwa shi ma a jiya kungiyar kwallon kafa ta Osasuna sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da Real Betis. Mayoka sun lallasa Raya Balkano da kwallo uku da nema yayin da ita ma Real Obedience ta bi ta biyu har gida ta zuwa mata kwallaye uku da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao ko bata da daɗi ba domin Villarreal ta bi har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya. a gasar Serie na kasar Italy kuwa Genoa sun samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Sao Solo da kwallo biyu da daya har ila yau fama a jiya sun sulhunta daya da daya da Napoli yayin da Bologna kuwa ta samu nasara akan Les da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan ta samu nasara akan komo da kwallo hudu da uku a gasar Bundesliga na kasar Germany kuwa shi ma a jiya kungiyar kwallon kafa ta colin ta samu nasara akan da Bremen da kwallo uku da daya stuttgart kuwa a gida ta samu nasarar doke hamburg da kwallo hudu da nema yayin da kungiyar kwallon kafa ta freiburg ta samu nasarar doke mainz 05 da kwallo daya mai ban haushi daga nan za mu tsallaka kasar faransa alikan na kasar faransa toulouse ba ta ji daɗi ba domin lille ta bi da har gida ta doke ta da kwallo hudu da nema kungiyar kwallon kafa ta nancy kuwa sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta le havre yayin da kungiyar kwallon kafa ta lyon ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta laurenti da kwallo biyu da nema a yau za a ci gaba da fafatawa a wayansu wasanni inda a gasan premier league da misalin karfe 8 na dare agogon nigeria manchester united za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta lead united a la liga kuwa labenta ne suke tare da kungiyar kwallon kafa ta hetafe da misalin karfe 8 agogon nigeria nijar kamar da kasar chadi sira a na kasar italy kuwa kungiyar kwallon kafa ta fiorentina ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta lazio bala dairu gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria masu haro da aka allah kamu karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato takwas da rabi agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin yusuf aliyu harande wadda ya kawo muku labaran duniya da yusuf mustapha ba batsari da ya jagoranci gabatar da shirye-shiryen namu a nan ni sahabo imam aliyu zan dakata na yi sallama da ku wuni lafiya mu kuma allah tashe mu lafiya mu zama lafiya.